Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da zaki akan sauyi ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. A yau shirin zai ba da hankali ne akan sakin ruwan madatsar ruwan lagdo da kamar za ta yi wadda yanzu haka mazauna wasu yankuna da ruwan zai kwaranyata ta cikinsu a Najeriya ke cikin tashin hankali dangane da irin asarar da ambaliyar ruwan zai haifar kama daga ta rayuwa har ya zuwa ta dukiyoyi. A ƙarshe dai, gwamnatin Najeriya ta tabbatar da cewar makwabciyarta ta Kamaru ta sako ruwan da ke tumbatsa daga cikin madatsar ruwan na Lagdo lamarin da kan kasance babbar barazana ga ɗumbin al'ummomin Najeriya. Ministan kula da ayyukan jin kai da yaƙi da talauci na Najeriya, Dr. Beta Edu, shi ne ya tabbatar da hakan yayin da ya yi wa manema labarai jawabi kan lamarin. Bayan matakin kafa kwamiti da shugaba Bola Ahmad Tinubu na ƙasar ya yi don ɗaukar matakan da suka dace. Ministan ya kuma sake jawo hankalin jihohi da ruwan zai ratso ta cikinsu. da su zauna cikin shirin kota kwana don kuwa nan da 'yan kwanaki ruwan zai shigo cikin Najeriya. Injiniya Aminu Aliyu shi ne shugaban hukumar ruwa ta jihar Bauchi kuma ƙwararre a fannin kula da matsatsin ruwa ya bai wa gwamnatin Najeriya wannan shawara. To na farko a shawarar da zan bayar ga hukumomi na san sukan ba da sanarwar cewa za su sake ruwan nan kwanaki da daban dama kafin a sako shi so su hukumomi ya kamata a ce su shawo kan al'ummun da ke bakin wannan kogi na benue akan cewa su tashi su bar waɗannan wurare saboda da zaran kogin na ya ambaliya zai shafi duk wani wanda ke kusa da bakin kogin nan sannan kuma na biyu ya kamata a ce ita hukuma ta san yadda za ta yi da wannan abun kafin wuri abin da nake nufi a nan shine a tunda abu ne kowace shekara ya kamata a yi abin da zai hana wannan ambaliya ya rika aukuwa akai-akai wannan akwai hanyoyi da dama wanda za a iya wannan abin ta wajen ko sama masa wani wasu ƙarin hanyoyi da za su wuce da dai sauran matakai da dama wanda za su iya ɗauka to su al'umma kuma waɗanda suke bakin wannan kogi wato yana da kyau mutane su gaya kansu gaskiya cewa zama bakin kogin nan ba lalle ya zama dole ba ne ba tunda abu ne wanda zai rika faruwa kowace shekara a muhimmi shine su nemi dama ko kuma su bar waɗannan wurare idan abin da ka tara a shekara cikin wata ɗaya zai zo lalace kuma ka sake komawa inda ka fara kaga ba abu ne wanda ya kamata a ce kullum kana cikin wannan rashin tabbas ɗin ba kuma lokaci yakan zo da halaka wato wasu sukan rasa rayukansu da sauran saboda haka babban abu shine ita hukuma ta dau matakan da zai hana a duk lokacin da hukumomi suka sake ruwa daga can lagdo dam din ya rika shafin al'umma su al'umma kuma su yi wa kansu kiyamun laili su nemi inda wannan abun ba zai ba lalle ne ya kai ga cutar da su ba to wannan aiki da kake ba da shawarar cewa gwamnati ko hukumomi su yi na samar da karin hanyoyi wani babban aiki ne da kai tsaye na san gwamnatin tarayya ce su gwamnatocin jihohi a wani abin da za su iya yi na rage tasirin ambaliya da ake yawan samu a cikin jihohinsu idan kamaru ta sako ruwa to gaskiya su suna abin da za su yi ba wani mai yawa ba ne ba tunda in an sako ɗinnan ruwa zai nemi hanyar da zai bi amma su abin da ya kamata su hukumomin jihohinmu su yi shine wayarwa mutane da kai cewar wannan abin fa ba wanda zai kare ba ne ba abu ne kowace shekara za a rika yinsa saboda haka sai kokari su shawo kan mutane su wayar musu da kai su fahimci bukatar cewa lalle fa sai sun bar waɗannan wuraren da ruwa yakan iya ambaliya kuma ya kai ga salwantar rayuka saboda haka babban magani shine kamar yadda na faɗa mutane su bar bakin waɗannan wuraren da ruwa yake ambaliya wanda zai kai ga halakar rayuka da halakar dukiya da sauransu so amma babban abin shine akwai tsarin da dama tun farko hukumar kamaru da hukumar najeriya suka zayyana yadda za su iya shawo kan waɗannan abubuwa yana da kyau ita gwamnatin tarayya ta ga cewa ta ɗauka waɗannan matakai ɗin saboda kar a ci gaba da samun irin waɗannan matsaloli to ah, ba ni da masaniya akan abubuwan amma dai dole akwai abin da ake ce musu mitigation mitigation measures wato matakan da za a ɗauka saboda kar a rika samun waɗannan ambaliya tuni dai hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasar wato nema ta shawarci ƙungiyoyin gwamnonin najeriya ta ɗauki matakin gaggawa ta hanyar kwashe al'ummomin da ke gaɓar ruwan don gudun sake asarar rayuwa da dukiyoyi idan ruwan ya cin musu a nasa ɓangaren Ministan Muhalli na Najeriya Dr. Isiaq Salako ya bayyana cewa ma'aikatar ta sanya cibiyoyinta na ankararwa kan yiwuwar samun ambaliyar cikin shirin kota kwana inda za su rika ankarar da al'ummar ƙasar bayan kowace sa'a ɗaya game da halin da ake ciki. A cewar Alhaji Abdulwahab Tijjani kwararre kan aikin gona kuma tsohon babban jami'in kula da malaman gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchin idan har ruwan na Kamaru ya shigo Najeriya zai iya gurgunta ƙoƙarin samar da abinci a damunar bana da ake yi a ƙasar. wannan abin da cameroon ta yi kuma ta saba yi kowane shekara zai shafi harkan gona a nan najeriya saboda ma inda farkon damin inda ta fara kuma yanzu gashi don abu da kaɗan samu ana kalata ana allah ya sa ruwan daminan ya kai gagaci to kuma bisa ganin yanayin tattali dai na rayuwa da ya kasance aka akasarin mutane gudun kashi arba'in ko hamsin ma ba su yi aikin gona bana ba wannan ruwan za ta sauko kuma gaskiya zai yi barazana wa harkan gona da kuma wadata abinci da kasa a nan najeriya a wannan shekara zai kana nufin zai shafi yanayin yadda muke fatan samun cewa za a samu kaka za a samu abinci za a fita daga wahala da ake ciki ya eh, hakika kamar yadda ayyana riga na yi matashiya mutane da yawa ba su yi noma bana ba to dan abin da aka samu kuma idan ruwan ya zo zai shafi eh, yabanya da zamu samu a amfanin gona zamu samu a kaka zai ragu sosai ga ragon mutane kuma ga zuwan wannan ruwan zai iya zo yi illa wa dan abin da aka dan kalata mu aka dan noma bana ne da bangaren sauran sassa na aikin gona ba kamar su kiwon dabbobi da makamantansu duka ai shi shi ruwa idan ya zo a baya barin komai babba ɗan adam ba ma babbar gini ba balle dabba a duk wannan illan yakan yi illa wa dabbobi mutum inda ake suke kiwo in ruwan ya zo zai tafi da su zai kawo su abubuwan da kuma dan ruwan da suke abin inda suke dan kiwo din ma ruwa zai zai zai a wurin to in yi malala ina za a samu za su samu abinci ne za su ci me ya kamata kenan a ce tun farko ma an yi ah, don daki da wannan babbar barazana da ke fuskantar najeriya ana hakika in za mu yi addacewa ita gwamnati musamman gwamnatin tarayya wajen nanet sun yi ta sanar da sun ta alakar da al'umma da sauran gwamnoni jihohin da suke tsammanin abubuwan zai shafa to idan ba su wani abu kun kaga dole ne a kalubalanci su gwamnoni jihohin da wannan ake tsammanin abubuwan zai shafa ne amma ita gwamnatin tarayya ta hannun wannan ta yi kokarin ta don tana cikin sanar da al'umma da gwamnatin jihohi ma cewa to ga abin da yake faru ya kamata a ɗauki matakin da za a ɗauka tun kafin abin ya faru. to kamar baka ga akwai buƙatar a samar da wata matatsar ruwa kamar dam kenan wanda in aka sako ruwan ruwan zai iya taruwa a ciki a nan cikin najeriya wato alakulli halin muna magana shi abu a ce kullum yana faruwa ba ɗauki mataki ba gaskiya akwai na kasu kuma wannan da suke yi ma kamerun suke wa najeriya ma alheri ne wa najeriya inda muna da hangen nesa shekara 20-30 da wuce ma kamata ce mu samu ta mallaka idan ruwan ya shigo sai mu tara ruwan muka tara ruwan kuma ga mun samu abin noman rani da kiwo da kiwon kifi kiwon dabbobi noman rani sauran su amma har yanzu muna ba yi wani abu a kai ba su jama'ar garuruwan da ruwan zai ratso ta cikin su akwai wata shawara da zaka yi ba su musamman musamman manoma daga cikinsu to shawara kan da za musu yanzu in akwai abin ya nuna tun da wuri wanda aka gaba nunan su yayin yanzu a yi kokarin a girbe kawai a bar sauran da bai nuna ba kala ce za a bari kamar muka saba sai can rani ya yi tukunna ko mi gama bushewa a gudan tukun a kawo gida in an ga abin da ya nuna yanzu ko tun da wuri ko a girbe a kawo gida kawai saboda kara ya sara gaba a ya sara gaba ki daya kwararru da dama tun ba yau ba sun sha faɗin cewar idan najeriya za ta iya yin abin da ya dace da wannan ruwa da kamarukan kan sako duk shekara ya zama mata alkhairi alhaji abdulwahab tijjani ya baiwa gwamnatin shugaba bola ahmad tinubu wannan shawara wannan matakin da in an ka ɗauka na a ce an datse wannan ruwa ɗin nan gaba daga an rage wannan musiba bala ne ke addaban mutanenmu na ɗaya kenan an rage musiban dukiya da rayuka don biloyi ake asara na gaba kuma in aka datse ruwan nan kyan shi gwamnati su zo masu hangen nesa ina aka datse ruwan nan za a samu harkan kiwon kibi dabbobi noman rani da sauran makamantansu baya ga nan kuma ruwan za a datse kuma za a yi electric power da shi ruwan nan zai zo yana ba da ruwa ya ba da wuta wa al'umma gashi muna karancin wutar lantarki bugu da kare idan gwamnatin tarayya ba ta iya ba amma na kalubalanci gwamnatin yoyin arewa ko kuma gomacin wannan kasashe garurukan da wannan abubuwan jihohin da wannan abubuwan yakan yakan addaba za a iya yanka datse ruwan nan akwai abin da ke kira a ƙasashen waje kanal za a hanyar ruwa ne ruwan nan zai biyo jihohi da yawa har katsina ma zai zuwa har kamar katsina ana su ko ruwan yana biyan garuruka su kuma yana ba da ruwa ana noman rani hagun da dama zane da damina to haka wannan tattalin arziki kuma ma ya zo ya haka to wayannan abubuwa an da za a tsaya haka ina ga zai tasiri sosai Wannan shiri na hukumomin ƙasar Kamaru ya jawo hankalin masu ruwa da tsaki kan harkokin muhalli a tarayyar Najeriya, inda suka yi ta sharhi da tsokaci a kan lamarin. Dr. Suleiman Abubakar, ƙwararre kan al'amuran muhalli kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Abubakar ta tali'ari da ke jihar Bauchin, ya yi bayani kan matsayin madatsar ruwan na Lagdo. So gwamnatin Kamaru sun datse wannan dam ɗin saboda a jikin wannan dam ɗin suke samun wutar lantarki kamar yadda mu a nan najeriya muke da kayan ji to abin da yake ba wa kamaru da wasu makautansu ta can gefe wuta shine ita ne wannan dam din da ake ce mata lagdo tana nan kilomita hamsin ne da wani gari da ake ce masa garuwa wanda yake can kusa da riva benue so riva benue kuma kasan cikin najeriya ne ko ba gaskiya ba to duk wani abu wanda yake ɗaukan ruwa ya allah teku ne ya allah rabi ne ya allah rijiya ne ya allah dam ne yana da capacity menene capacity zurfi zurfin nan shi yake nuna kwatankwacin irin ruwan da wannan abu mai ɗaukar ruwan zai iya ɗauka idan ruwan da ya zo wanda ya fi karfin kwatanci shi zai dauka har ba zai dauka ne ko bokiti in kasa ruwan ya cika zai ta me zai ta zuba a kasa to wannan dam din daman sun datse ne a jiki suke hanasin suke samun wutar lantarki da suke amfani da shi a su. To, saboda wannan shekara bana ɗin an samu ruwa mai yawa ana kan samu ma a arewacin ita kemaru ɗin. wanda kaga ruwan da aka saba samu sai ya zamanto saboda karuwar ruwan saman da ake kwana biyu an samu ruwa masu yawa wanda ya fi karfin maɗaukin ita wannan dam din saboda haka dole ne gwamnatin kamaru tun da daman ita ruwa hanya take da shi daman makasudin wannan datsewa da ta yi saboda mai ta yi janaretin din wannan wutar lantarki to sai aka samu damina mai ruwa da yawa ruwan ya yi yawa ya wuce yadda wannan dam din zai ɗauka kaga dole ne za a buɗe ruwa ya wuce tun da dama hanyarsa ne an datse saboda a samu lantarki masu ganin kamaru tana bata kyauta wa najeriya ba shi kuskure suke na suke a wannan kuskure ne ko ba gaskiya ba daman duk irin wa'annan abubuwa akwai ka'idodi mun riga da mun sani tun da hanyar ruwan daga wurin su ya taso yakan zo ya wuce dole ne sai an haɗa kai da ƙasa da ƙasa kafin ma su ita kamar su samar da wannan wutar lantarki dalilin da ya sa suka datse kenan datsewan fata suka yi saboda mai amfanin su so ruwan da ya zo ya shiga wannan dam ɗin lagdo da yake ba wa kamarun wuta ya zamo ya cika ya yi yawa shi yasa suka sanar da gwamnatin najeriya cewa ruwan nan kafasitin shi ya yi yawa za mu buɗe hanyar ta saboda ta wuce saboda draining system ɗin ta hanyar tafiyar ruwan ya sha. shafi riba benue da riba niger amma babban wanda ya fi shafa shine jihohi waɗanda suke downstream in an ce downstream ƙasan ita riba benue kenan kuma akalla ba a ƙasar ba a nigeria wannan ruwan da suka sake wanda zai zo ya wuce in sun buɗe ruwan ya zo yana wucewa lokacin da level din ruwan ya dawo musu na dam ɗin daidai inda suke bukata su kan a yanzu haka ta ɗin nake gaya maka masu riga da su rufe tun jiya ko shekaran jiya saboda ruwan ya wuce saboda daman ya yi yawa ne sun buɗe ne ya wuce ya dawo daidai level ɗin da wannan dam ɗin yake ɗauka shikenan sai su datse su ci gaba da abun nan so jihohin nan kuma da suke downstream na river benue wanda wannan masifan ruwan da za a saken zai shafe su jihohi guda tara ne a najeriya ya hada da jihar adamawa da jihar taraba da jihar benue jihar nasarawa jihar kogi jihar anambara jihar edo jihar delta da kuma ta ƙarshe ita ce jihar bayelsa da yake aikin gama ya gama hukumomin kamaru sun riga sun sako wannan ruwa kowace irin shawara Dr. Abubakar Suleiman zai ba wa gwamnatin Najeriya ga abin da yake cewa. Gwamnatinmu na Najeriya ya kamata a cikin irin shirye-shirye da suke yi a sake mai da himma wurin samar da dam dam at dam artificial wanda mutum ne yake kirkiran wannan dam din ka gane tunda mun san akwai wannan lago dam din da yake nan shekara da shekaru muka yi asarar rayuka da dukiyoyi saboda in ruwan ya yi yawa ya wuce level din dam din dole ne fa gwamnatin kyamar su daga ruwan ya bi hanyar sai wuce sakamakon wuce wannan ya kai ambaliya a waɗannan downstream states da na lissafa maka guda tara na ƙasar Najeriya to ya kamata a ce gwamnati ta zo ta zonna ta kalli menene ne za ta yi saboda gaba ko da irin wani abun ya zo to ta sabu dan abubuwan da za su rage misali yanzu lake chad ai lake yana axis din duk wa'annan abubuwan da yake faruwa ne da shekarar dubu da ya wuce lake chad din nan wani katon ruwa ne yanda ba ka tsammani domin a lokacin shekara dubu nan da ya wuce a karance a tarihi yadda muka samu ita kanta borno mai duguri tropical rainforest ne wuri ne wanda ake samun ruwa mai mugun yawa so a lokacin dam din ma keke ne yana da girma to da yake su duk wa'annan idanun eh, ko climatic factors nan abubuwa ne wa'anda suke canjawa yanayi ka gane sukan canja bayan shekara da shekaru to canjin nan da yake yau da gobe yau da gobe shi yasa ya canja yanzu ya dan ai kaga borno semi arid ne ba tropical rainforest ba yanzu saboda haka ruwan da ake samu na wa'ancan shekara dubu da wani abu da ya wuce yanzu ba shi bane ruwa dan kaɗan ake samu sai ya zamo wannan dam din lake chat ya kankance shi yasa zaka ji an ce lake mega chat in an ce mega menene dan kankani yanzu ba ga mega station na mai muna da shi ba nnpc mega station nnpc ɗan jaririyar wannan nnpc ne a ka fahimta shi yasa yanzu ake ce masa lake mega chat saboda me ya kankance saboda ruwan da ake samu na wa'ancan shekaru yanzu ba shi bane to irin wa'annan wurare ne tun da ma'ajiyar ruwa ne ya kamata gwamnati ta mai da hankali ka gane a koma a tone shi a mai da shi ya koma dam din yana zaman jira ne irin wa'annan abubuwa in sun taso ruwan nan za a yi channelin zai tafi irin wa'annan wurare a tara kaga bayan damina ma ya wuce tun da mu arewaci muke muna da lokaci yanayi na abun nan kala biyu ne akwai lokacin damina akwai lokacin da babu kaga zai mana amfani no amfanin noman rani dabbobin mu da ake kiwo za su samu ruwan sha har shekara ya zagayo kafin wani damina ya sake faduwa banda wannan kuma akwai ilimantarwa wanda hukumar tana ta yi ta yi a rediyo ya fahimta ana ta wa mutane kai ga abu kaza ana tsammani za a yi kaza shi kan shi ilimin irin waɗannan abun da zai auku in ka ba wa mutum ka ce mishi ya gyara zamani ba kawai abu ya zo ya same shi yana bacci ya juya sai ta windo ya ga ruwa ko ta kofa yana shiga hankali zai tashi amma dama an gaya maka ka na ci mai gida da ya san irin wannan abu zai shafa kaga zai nemi abun nan banda wannan gwamnati kuma sun yi iya kokari waannan mutane wa'anda suke zaune a wannan eh, areas din wurin wurin aka tabbatar cewa ruwa in ya je zai yi ta'adi an yi relocate mutane zuwa dan wani temporary wuri wanda ana tsammanin ruwan ba zai je wurin ba bayan ruwa ya zo ya gama wuce mutane ne sai su dawo muhallin su a halin da ake ciki yayin da al'ummomin garuruwan da ruwan zai ratso ta cikin su ke cikin tashin hankali ministan albarkatun ruwa farfesa joseph utsef ya shawarci mazauna yankunan bakin kogi su nisanci cunkushe hanyoyin ruwa a yayin da ita ma gwamnati ke bakin kokarinta na rage illar ruwan da zai haifar. Malam Anas Dahiru Luti mazaunin bakin kogin Dindima a jihar Bauchin Najeriya ɗaya daga cikin yankunan da ruwan zai fita ciki ya ce lalle hankalinsu a tashe yake tun lokacin da aka ba da wannan sanarwa. To gaskiya a kowane shekara mukan ji irin waɗannan abubuwan da su kasar kamar suke yi sakamakon ruwa da yake masu yawa sukan sako ya shigo mu Najeriya. To yana shafan jihohinmu makwabta to shine kuma bana ana sanar da da mu cewa har jihar Bauchi zai shafa mu kuma muna bakin kogin da muke tsammanin ruwan dai iya biyowa wannan gurin gaskiya muna cikin wani ɗarɗar sosai sakamakon mun saba ganin yadda ruwa yake mana ta'adi musamman na amfanin gonan mu gashi lokacin da amfanin gona yayi kusan yi kuma ana mana rinkurin irin wannan ruwan da ya zo gashi yanzu ne da a shiga watan da kogi take cikowa kowane shekara an san watan taran nan watan cikowan koguna ne to gashi suka saka wannan ruwan ya shigo mu ba mu irin hali za mu shiga ba a halin yanzu hukumomin jihohi tara da hukumomin kula da muhalli na Najeriya suka ce ruwan da ƙasar ta kamaru ta sako zai ratsa ta cikinsu suka shiga cikin mawuyacin hali inda suke tunanin halin da za su shiga idan ruwan ya cin musu. Ko da yake, rahotanni sun ce kamaru ta tsayar da ruwan masana na ci gaba da jan hankalin gwamnatin tarayyar Najeriya kan buƙatar samar da mafita ta dindindin daga wannan matsala da ta ci ta cinyewa. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin sashen Hausa na Radio France International RFI da wakilinmu daga jihar Bauchin Najeriya, Ibrahim Malam Goji, da ya taimaka wajen haɗuwar wannan shiri. Naku, Nasiru Sani, da na shirya, da kuma gabatar da wannan shiri ke cewa bisa Lamu.